yau asabar goma ga watan shaban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na goma daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisir wahab fi ilaji zahir irhab ala dhu'i sunnati wal kitab تشخيص wa ووصف الدواء wallafan ma'ali sheikh al'ustazu doktor abdulrahman bin abdulaziz al-sudais الرئيس العام لشؤون haramu, الحرام nabawi, النبوي إمام وخطيب المسجد Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi jama'an littafi ya so sama duniya inda ke mata kaikayi ne saboda ta'addanci abu ne wanda yake mai da al'umma baya bayan ya mai da addini baya kuma ya kwafe shi shine matsalan ta'addanci shi sa dole ne malamai karɓaɓɓu sanannu gogaggu irinsu su daisi bayan sun yi a magance kuma su yi a rubuce domin a ga bayan wannan tunanin ta'addancin ballantana ya kai ga an fidda shi an aiwatar da shi a aikace yasa wajibinmu ne mu duka mai aikin karantar da wannan da kuma yada shi don a yi maganin wannan fitinar shi sa maganin da za a karanta a yau magana ne mai daraja inda malamin yake cewa inna diyar alharamai na sharifai kun ga maka da madina wahiyya munazzalul qur'an wanda nan ne maɓuɓɓuga saukar da alkur'ani wa hisnul iman kuma turkin imani ma a can yake wa maulidi sayyidu walada adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifa mazauna na shugaban 'yan adam baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuliyat bi hazal lahab Allah su ma an jarabce su da wannan bakin wutar na ta'addanci walaisat fi bi ma'azalin wa laysat hiya bi ma'azalin an al'alam wa qadayahu kun maka da madina ba wuri ne wanda yake ware daga abubuwa na fitintinin duniya a ce su ma ba zai iya afka masu ba kaga wannan shine gaskiya yan garin ba su ɗauka mu ahalul lahi ne mu ahalul haram ne ai wannan bala'in ba za a iya jarabtar mu da shi ba sun yadda abin zai iya sauka musu to kenan za su tashi su ɗaukin matakin kare abin yasa ba a son ka zama sakare kana ganin wai kamar ni ko kamar mu ya haka zai faru da mu kakkai wannan tunanin in kai baka sa abin da kake yi ba an gane wannan duk da martaba da darajar wannan garin to wannan kunamar wutan na irhab an harbata a cikinsu wa fitnatin ce wannan wata fitina ce wanta iftila'u na jarraba bayi sunnatun rabbaniya wannan sunna ne na Allah a bisa ka'idan wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum Khasa. wajen tsoron fitinan da in aka taso ta ba miyagun da suka motso ta kaɗai za ta shafa ba Nu'uminu biha to wannan jarrabawan da Allah ya saukar mana su dai sai ce mun yi imani daga Allah ne wa darra'u laha ko mun kankan da kai ga Allah mun ɗauki wannan hannu biyu kuma muka yi maganin abin a bisa tsarin da ya kuma ya dace cancanta walakin bihamdillahi wa minnatihi da yace sai dai cikin godiya da baiwa na Allah madaukin sarki kanar sadara fi طرائق التصدي والقضاء على هذه الظاهرة المحمومة aka waye gare ita wannan bannan da ta fito kadan laha sadara ai ba abin da yake fito a face na da farko ko eh to san da ta fito tun daga farko farkonta aka aka attacking dinta ma'ana lokacin da attackers din suka taso to su kuma defenders sai suka yi sai suka tare su kila za ku buga na karatun a haka sau da shi ataka kullum hujumi yake yi haka ne to su 'yan ta'adda sun kawo hujumi to sai ya zama shugabannin saudiya kuma sun tare su da wuri fi tsara saddi cikin hanyoyin da suke bi su tunkari aiwatar da manufofinsu wal qada'u ala hazihi zahira tun wuri aka yi maganin wannan bayyanan wannan ta'addancin almahamuma abin da yake da takaici na harkar ta'addanci yau jama'a da sun bar ta'addanci ya abin da ya kasan nan za a je haji da umara ba za a ba kuma ka kalli yadda kullun iran ƙoƙari take ta harzuka 'yan shi'a da khawarij da ke yaman ta da tashin tashina da fitin tunu a saudiya sau da a hana aikin hajji da umara ga kudin da yake kashewa ko za ka yi mamaki an tinkara abin ne yadda ya kamata ina ƙara maimaita da babban murya har yau najeriya ba a ma shirya ba ballantana a aikin tinkaran ta'addanci cikin abu ɗari da ya kamata a yi ƙwaya ɗai, gyal aka ɗauka shi ma ba daidai ake yin shi ba shi ne fada da su da makami fada da makami ɗaya daga cin abin da ake masu ɓannan da ke ruruwa a ƙasa kafin aje inda za a kara da makamin wannan ko kallon wajen ma ba su yi ba ban wannan za a ɗibo malaman jami'o'i ne malaman jami'o'i ba su da mutum goma da ke bin su ya kare ka san wannan matsalan irhab yana cikin gari ne ko malaman da ke cikin gari ba kowa ne yake iya ma ya san matsalar ba sai wanda suka san matsalan kuma suke da karbuwa cikin jama'a suke wannan aikin za ka ji su dai su zai faɗi ai wannan fa mukaddima ce Allah ya kyauta wa zalika bima habbaha Allahu min al-iman an yi nasara ne sakamakon baiwan da Allah ya ma wannan ƙasa na imani ar imanin da ya kafu bi nasrillahi wa aunihi da kuma nasara da taimakon Allah to yanzu Allah madaukin sarki ya ba mu shugaba mai imani kamata ya mai aikin da ya kamata mu nemi taimakon Allah mu yi da gaske nasaran zai sauka wa bi mamtazat bihi min qiyadatin hakima rashida da kuma irin abin da Allah maɗaukin sarki makasan Saudiya baiwa da shi na samun jagoranci mai cike da hikima kuma shiryayyen jagoranci wanda nagartattun jama'a ke jagorantanta ta hamilu hammal amni wal aman fi hazihin rubo wanda ta ɗauki al'amarin samar da tsaro da zaman lafiyan al'umma mafi mahimmanci a wannan yanki wasa'ir al'autan da sauran wajejen kuma da ta'addancin bai taso ba yanzu saudiya lokacin da aka fara ɗauko matsalan ta'addanci to a rubo ɗan tsukin wajen da ta'addancin ya ritsa ko to zuwa suke suka ritsa wajen mu gani yanzu kamata ya farkon bayyanan boko haram ko inda aka san sun bayyana karara bai wuce borno da yoba ba su ma wasu wajeje ne to kamata yi da addaran masu ko zuwa ya kamata a yi a ritsa wajen abinda suke bukata na kayan rayuwa duka a samar a kai masu a hana su motsi a hana su shigi a hana su fice duk waɗanda suke nan a zuba malamai su ta muƙabala da malamansu har sai an gamsar da mafi yawa waɗanda aka ko ba su gamsu ba a rike su kun gano wani haka saudiya ta yi ba duk inda aka ji alama akwai wasu a wuri kaza haka sannan malaman da ke yankun dukkanin state-state na saudiya aka ba aka yada masu ga irin wa'azin da ake son su yi kan kai haka sai wannan ta'addanci ya zama ba shi amma lokacin da suka fara kunno kai kawai sai aka ce a daren masu da makamai a lokacin fa sun yi ƙarfi da mutane da yawa a sansaninsu na camp zero fa suna da dubunan mutane suna training a wannan wurin 'yan tsirarin da suka fara ta da fitinan 'yan kaɗan ne ba aka daren waɗannan aka yi abin da aka yi aka ɗauki bidiyo da hotuna aka kai masu suka ƙara tunzira, a sanda wannan abin ya faru waɗanda suke kondiga da ina da ina da ina eh suna nan zuciyarsu na ta farfasa kan wannan abu alan gara ne ko ina suke duk suna nan fa malam fatori duk suna nan a daidai wannan lokacin su malam albani da suke faɗin gafayin da za a yi su masu ya kashe su ma 'yan boko haram tsabin duhun kai a najeriya kenan har a waye gari dan boko haram din ma baka san shi ba Allah ya sa mu dace shine bala'in farko a kasan nan mala ce wa ma tuli hazihil ma'udila min inayatin baliga alhatitha na irin yadda aka tinkara al'amarin na wannan kwab ɗaya da aka nema ya makasan saudiya aka ba shi kulawa mai matukan kulawa wa juhudun sannan da himma muwaffaka addu'a addu'a ba wanda ita wannan kulawan da ƙoƙari da himman da ƙwazo da aka yi aiki ne wanda aka yi shi hama ana ha maza ha mata jama'a ba na wasa suka yi ba da gasken gaske suka yi kun gani don sojojin saudiya sanda aka ritsa wannan wurin ko sun shigar da makaman da hankali su 'yan ta'addan da suka ga makaman wasu daga cikin tun daga nan suka yi sarin da suka ce ba shirya ba irin yadda su ga sojojin suna rawan soja suna gigita su su sojoji ba iyaka wanda ba saba gani ba da yawa kawai nan suka ce sun musulunta amma ana zuwa bariki ana koronku da 'ya'yanku da kowa a daidai wannan lokacin ka ce wai wanda suke wannan abin ka ce wai su gane cewa ba su da nasara wannan a fuskan soja kenan malamai kuma suna aikinsu duk su su dai sun nan fa jama'a sun rika zawa suna zama da yan boko haram ba na saudiya ana zama yaro ya miƙe zazzagi ubansu su ce ba komi ana nan sai ga ya koma kuma ya Allah malam ayi hakuri abin da muka yarda sai ce a ba matsala sau nawa yara a maiduguri suna kallon Malam albani suna tuntuma mai a sham albani ke arniya ce albani muna daukan ka malamin Allah a shi malamin gwamnati ne ba yahudi kafiri ar ba abin da ba su gaya mala albani ba a lokacin da yake bin su yake lallashin su nan malam jafar yana lallashin suna takin din shi yana gaya ma gwamnati ai kaza ai kaza kafin abin nan fai ai fitan kafa suka ke sai yanzu ne ake yawa da kasar wallahi sun ce to Allah ya tsine muku albarka da kun kin abin da ya kamata lokacin da ya kamata kun gano wannan da kyau ko to shine sai Malam yake cewa على كافة su'udil الأمنية والاجتماعية والإعلامية wal والثقافية wannan fada ta'addanci an yi shi ala kafatu su'udul amniya a kowane tudu wanda zai iya amfanar da aminci ga al'umma alishtima'iyya Ka kaga duk inda aka san jama'a na taruwa sai da aka fitar da mutum irinsu da yake da'awa yake fada da ta'addanci hatta filin kwallo da za ga yara sun taru ana ta ibace bacen kwallo ko akwai irin su waɗanda suke yaɗa manufan kyaman wannan irhab din in ka zo ka ga mai shayi ya tar jama'a ko akwai wanda aka sa irin su wanda wannan kamfen din yake yi matan aure a gidaje a asibitoci a makarantu a masallatai a gidan biki a gidan kaza duk akwai masu wannan aikin sai ka ce wai a ah, kai ta ta'addanci kawai duk wanda ya fito kun sai makamai za ku harbe shi za ku harba kowa kenan wal ilamiya sannan gidajen rediyo kullun yada wannan suke yau fa gidajen rediyo mu ana maganan boko haram ba za su samu saboda suna me suna tsoro ba za su saba kuma ka gwada ka ce da Allah za ka sai fili amma kana son a sa maka karan bana ko karshen alewa ko an za su sa ko a kashe malam jafar za su sa kaga yadda aka samu matsala na biyu kenan wal ilmiya sannan fagen karantarwa hatta a islamiyya da firamare da jami'a da ko'ina har makarantar allo zai wahala a karatun awa ɗaya ba a yi minti goma sha biyar ana maganin illin irhab wasu kafiya da duk wani fagage na ƙoƙarin wayar da kan jama'a an kafa ƙungiyoyi da ke yawo su na musamman ne tim ne ga suna an ware makudin kudi an ba su suna buga pamphlet suna buga sidina suna buga abubuwa iri-iri suna yada wanda gaba daya a ciki bayanai ne akan yaki da ta'addanci akwai softwares da aka sa applications da yawa a cikin wayoyin jama'a da aka shigo da su kasan saudiya suna dauke da bayanai da hotuna da katun masu ban sha'awa wanda a ciki ana bayyana illan ta'addanci da kuma yakan shi don allah jama'a kasan na yi ana iya wayan gari kawai ku tashi go ko ina an sa billboard bayanan yaƙi da ta'addanci ne akwai electronic billboard wanda yake ɗauke da sauti da hoto wanda yake ɗauke da waɗannan abubuwa na ƙoƙarin dakushe irham da an yi waɗannan abubuwa waɗanda za su iya ba da shawarar ma ana na an sa masu ido kuma jami'an tsaron da ake turowa madadin in an yi irin wannan maganin su ɗauka su je su faɗi mai amfanin sharri su aka koya masa ji kawai Allah maɗaukin sarki ya kyauta shi yasa lokacin da aka kama albani tunda mun san siyasa ne da aka dauko maganar boko haram <laughs> sai dariya da aka kawo kasusuwan da yayi akan yan boko haram da text text da suke mai na threat da sauransu sai ka faɗi sai sai suka faɗi ba nauyi ƙarshe dai kwamishinan 'yan sanda na wancan lokaci ya gami ce kai malam wani ne ya samu ba yadda za mu iya ne kawai sau da ka da allah muka rufa mana asiri kawai mu ba za mu iya sakin ka ba amma duk abin da kake so ka je a kawo maka aka ware ofis guda aka kawo mai katifu da sauran kayan abin nan aka je aka aje shi don shi bai zo a sel ba amma duk wanda yake sel ɗin kuma sai da fitar da shi Ka ji aikin mai gida duk sun gaya mashi tun masu shari'un suna gaya mashi kai daga sama ne fa ake cewa kan musake sake ka duk sun faɗa daga sama ne to ita kuma saman nan wace ce don lokacin da aka je an yi magana da jonathan a lokacin ya ce a'a sanda suka ce za su kawo mutumin nan ba na hana su ba ya ce the most powerful mutum irin wannan ku kama shi ya ba za ku iya mai da shi zama naku ba ce kuna da problem na da problem a zazi ne lokacin nsa ko ya ta fada ya ce don mene ne su kama malamin nan don me ba za su iya convincing din shi ba in ba za su sarakuna su roƙe shi ba a yi amfani da kuɗi masu nauyi aka ce shi malam albani 'yan kyautukansu na zamba bi karɓa bare wa'azi na yi rauni aka ce kuɗi ba zai aiki ba aka ce sarakuna fa yace ai shi bai sauraron buzayi kun gano wannan da ke ku to shi me za a yi mai sai suka ce to jantin ya ce a daina kula shi gaba daya kaga ne fa ne ar ya ce a haka <laughs> amma su wa'i muna da zamu zo kawai kwaye bayani na tafi yana fatan mun gane duk wanda ya shirya marketing kama albani mun sani ba wallahi mun sani saboda mu yan salafiya ne mu ba kawar bane mun sani kuma ran da ya da ya ce saura ɗayan dama matakin biyu ne in aka yi maka wannan ko ka jira ɗayan shi sa shi bai mamakin kashe shi ba ya san za su yi gano wannan da kyau kuma a dai gama na malam jafar tukuna <clears throat> dama shi aka fara wa zalika min al muhadarat ana shirya muhadarori iri-iri yanzu muhadarat din da malam albani ya rike akan ta'addanci sashi akai yi sanda fa yace zai bayani akan kunan bakin wake yan sanda ne da SSS fa suka rika zuwa suna roƙon shi wurin Allah kare an aiko su daga ƙasan waje ai daga Abuja an ce in yi su kama shi kai Ne waɗannan jami'an tsaron na kasa gane hankalinsu in ni ne IG ko in ni ne daraktan SS na ƙasa ko ya ce zai kowa zai kan ƙunan bakin wake zan tura yara na ne su saji kuje kuje ku mana haka da ya ce zai wa kashe malam jafar wani babban buzu ma kirin shi cewa duk abin da yake so za a bashi amma kare wannan hmm, Allah ya kyauta wannan da wat sannan ana shirya daurori wal da tarurrukan kara ma juna ilimi wal ana buga littattafai da pamphlet da yawa ana yada mutane yanzu wannan damar in da zamu je mu fada ko to kila shugaban yana da wani boka da ke mai tsafi sai ce to da Allah zamu baka ka buga mana littafai akan ta'addanci sai je sa a din kundaye sai a raba mutane in boko haram sun gani sai su ya yarda jinin shi ya halatta sau da ya raba littattafan tsafi madadin waɗanda suka cancanta a sa su ba za a sa su ba sai a sa mutum ya je ya buga kundin tsafi ko ya sai ya buga a ce a yalaɓe ba kafa dubu sai la la la kafa dubu bida'a ne sau da kai je ka yakin allah kan shi kagan madadin ya kashe irhab ya yada mai irhab Allah ya kyauta to shine sai mala yake cewa wal ulama malamai sun taka rawa wal khutaba da ko masu khutaba jama'a an fa fitar da wani tim ne suka tsara wanda suka cancanta su abun. aka hana su komi a duniya sai wannan suka rika bin gari gari suna zaben malaman da za su yi aiki da su kankaya ka sai zama 'yan boko haram a saudiya ba mai bin su gaba daya ko kana da aƙidin sai dai ka ɓoye kama a ƙasan nan wannan hanyar ma ba a kama ba sam in kuma kai magana aka ji sai a ce to ya kake da masaniya akan wannan a nemo ka waddu'ati sannan aka samu 'yan da'awa da ke shiga ƙauye wa rijalil hisba sannan aka fitar da 'yan hisba mun gano wannan da kyau ko wasu samari ne da aka fitar da su su kawai 'yan agajin fada da tunanin boko haram ne amma ba da makami ba dole sai an yi hada waɗannan abubuwan sannan wa hamlatul aqlam kaga waɗanda suka dauki alƙalimi wajen rubutu lahum hazzun wafir suna da rabo babba fi zalika wajen tunkuɗe wannan aƙida na ta'addanci bihamdillah yanzu kaman rubutun da sallabi yake yi rubuce-rubucen da madakali yake yi akan waɗannan fitintinin eh Allah maɗaukin sarki yawa da shi yar gaba za a samu yar kyas ba za su haƙura mata ba sai sun jefa kalma wahahiyar jami'atul islamiyya a shamma da ce don Allah ku kalli jami'atul musulunci wanda ya ta kawo ta gama komi wajen aikin fada ta'addanci annazi'a ila asmal munazi fi alimil ajiyal ala ikhtilafi alsinatihim fi shattal baqa wa aqsa diyar wanda ita jami'atul islamiyya ta yi kikika kan jani'in jaka mai tsadan gaske da wannan aƙida na irham a fagen karantar da set set na malamai alaktilafi alisnatihim Ba bahaushe ne ba bayarrabe ne mari ne ba ture ne mun gano wannan da kyau ko fi shattal baqa wanda suke zuwa daga kasashe daban-daban wa aqasad diyar da garuruwa masu nisa bi aqwamil manahij kuma suna amfani da manhaji mai karfin gaske wa ausatiha da kuma matsakaita wa adaliha da kuma tsaka-tsakiya ba zafi masu zafin a zo masu da mai zafi masu kaza kun gano wannan da kyau ku tsari suke da shi yadda duk wanda ya tafi bar nan ba zai taba sha'awan wannan ba kuma zai je ana girmama shi a madina ya karatu sannan kuma ɗalibai za su zo to kuma zai cire masu tunanin wannan irhab din wa tarbiyatuhum ala akmalil mathal wa asna al akhlaq haka ake tarbiyyar su a bisa mafi cikan tarbiyya mafi ɗaukakan ɗabi'u aka ɗora su a bisa yanayi mafi inganci wa'ala da abiha fi mu'aisha ƙadayen musulmin kuma aka karantar da su yadda za su fuskanci yanayi na rayuwar mutane in ka za ka yi mutum da awa inda za ka yi maɗan geto daban da yadda za ka yi maɗan jra ba an kanta da su da ma'aish na mutane an gane wannan yanzu nan jihar iya e zo ya zauna nan shi zai muka tuko duwatsewa za ku ba zai iya yin wa'azi a nan ba ba ku saurare shi ba saboda ba ku gane kalmomin shi ba wai gura-guran zance saboda su yan gate bane manhajin ba iri ɗaya bane sa sai sa malacin ma'aisha qadayil muslimina tatasaddaru mashkuratan ma'ajuratan li'aqadin hazal mu'tamaratil ilmi al-mubhim al-muhim lalle jami'atul islamiyya ta cancanci a jinjina mata saboda hada waɗannan tararruka na ilimi masu matukan mahimmanci da ta rika yi akan fada da ta'addanci allazi ya turuku asbabal irhab wa fikrahu wa bawa'isahu wa manabigahu wanda wannan aikin da jami'atul islamiyya ta yi yana tara hanya ga sababban ta'addanci da tunanin ta'addancin da abin da ke taso da shi wa mana bi'ahu da abin da ke ɓuɓɓugu shi wa Asilo li'ilaji ha wa ha kuma yake samar ma al'umma asalin sufanu wanda za a iya magance ta'addancin a warware shi in ya riga ya faru wajtithasi ha, sannan da tumbuki asalin irin da yake tsarar da ta'addancin jama'a yanzu waɗannan ayyukan sojoji da 'yan sanda da ss ne ba aikinsu ba ne su suna aikin ne ga wanda suka fara aikin su kuma waɗannan suna aikin ga tunanin da kuma waɗanda ake tsammanin za su yi tunanin a nan suke nasu aikin kuma aiki ne mai yawan da ba a daina shi in ta'addanci ya bulla a waje ko to har ƙiyama ya tsaya an dinga yi kenan saudiya ta gina manya-manyan makarantu da ƙa'a-ƙa'a da masallatai don wannan aikin kawai yanzu kana ma gwamnati magana zoki abu kaza saboda wannan zai ja su ba ruwansu ba sa addini to su wanda suke addinin sa yi akan kwaye mun gano wanda da kyau ko in ba yi wanda ya kamata ba su sa zo su yi wanda bai kamata ba kai ka san ba a ta'addanci sai da kuɗi ai yanda suke siyan waɗannan kayan yakin da suke kashe mutane ba da kuɗi suke siye ba don me ba za ku sa kuɗi ku kantar abin da suke yi ba mala ya ce wa fi maslaki hitami hazil muqaddima eh wa fi miski hitami hazil muqaddima kalman da za mu faɗi mai daraja mai ƙanshi wajen cika wannan muqaddima eh lakamun eh ya surru an arji wafir shukur wata kadir wata jilla wata jil lira'i hazal mu'tamar muwakkar malin su dai ya ce ina son gabatar da farin ciki na cikakken farin ciki wa azji wafir shukur kuma in hankaɗa godiya gwaɓaɓɓe wata ƙadir da girmamawa wata jilla wata jiyal da jinjinawa da martabawa da ra'i hadal mu'tamar wanda yake shugaban wannan taron jama'a fa taro aka yi wai basu da su ya zauna ne fa ya gabatar da takarda takarda ne ya gabatar a taron wannan yana gama aka ansa aka ji aka samu inji ya buga kuma bari ji shugaban zaman khadimul haramain sharifai yace shugaban makka da madina ne waffaqahu Allah Allah madaukin sarki ya datar da shi waliyu al amin kuma shine waliyul ahad al amin wa samu Sani thani da kuma na'ibi na biyu la ra'is majlis wizara kuma shine shugaban ministoci wa wazirar dakiliya kuma shine ministan cikin gida wa rajulal amni wa farisihi sannan shine kuma shugaban 'yan sanda da kuma shugaban sss a lokaci ɗaya nasu duk suna wurin yanzu wannan karatun da ya kamata ya kamata a ce lawal daura yana zaune a wajen nan IG na ƙasa yana wajen nan kwamishin 'yan sanda yana nan nsa yana nan ministan tsaro yana nan baba buhari yana nan haka ne abinda ba ka yi kenan su da sai gabatar da wannan in ba sa nan jami'an tsaron sun kai masu wannan bayanin sun ji ba su gai masu ba ka gaya mai yanzu wannan bangan da ake faɗi su da su zai gan su an jima ba za a aiki da su ba ko wanda ya isi ce kara aiki da su sau da masu matsalan ne aka gaya masu za ka wani babba daga cikin manyan ƙasan nan da ya ji wani kasan na wannan littafin da muka yi an tura ta whatsapp ya kira ni ya ce malam ka rubuto takarda zan ba nsa ya kamata ku sadu domin lalle duk shawaran da aka ba za su yake da shi na ce ka rubuta a madadin mu ka kai ya kira ni ya kai su goma na ce ni ba na rubutu wai kan irin waɗannan abubuwan ba na yi ka je ka rubuta a je a kai bayan sun sauka a ce an ga ku a ofishin nsa ba taɓa yi ba to ba za mu yi ba duk da cewa waɗanda aka ce an ga takardar nasu da suka je sai ya zama busturu ne ya je barbara kuma sai da da ciki ana nan ana sharri an ce samba da suki ya ba su kudi suna zuwa sai aka ce dama aikin da muke so kenan saboda ka ga wata miliyan hamsin ɗin ku kara da ita <laughs> lalle suru ya je barbara kuwa da'iyallaha subhanahu an yaji ala juhudahumul mubaraka fil mawazini hasanatihim muna roƙon Allah ya sanya ƙoƙarinsu a cikin kyawawan ayyukansu wa atan fi darajatihim kuma ya daga darajansu kama a taƙaddama bi Bishikur madid kama yadda nake gabatar da godiya mai yawa wasana ilmazid da kuma ƙararren yabo lima'alil madir jami'atul islamiyya da kuma bc na jami'atul islamiyya ala juhudi gharra akan ƙoƙarin shi mai girma fi hidimatul na wajen hidiman musulmi wa yahun muhimma da kuma kula da buƙatunsu da yake yi wal husni dhannihi bi akhihi an likita likitabati fi hazal majalal muhim da kuma kokarin da yayi taba ma wani dan uwan shi kanin shi magana kan cewa ya rubuta littafi a kan wannan matsala na irham ina nan da littafin mun gano wannan da kyau littafi kan irham yanzu wannan littafin bai kamata a yi sakaci wajen yada shi amma matsalan wannan littafin ba zai yi su iya sa shi a kafan yada labarai na zamani a sanar ba saboda muna tafiya muna sukan sa yi da kuma ba sa son suka shi su gwanu ne ba son warin kansu sanan jama'a na biyu suna ma shugabanninsu addu'a ko ba sa yi me za na ba za mu mana mu ba yanzu jiya ba ku ga bidiyo na ta yawa ko ina. ga shugaba buhari ya fito sallah yana gaggaisa da mutane ya koma gida ba ko ba gani ba ina masu cewa sai an masu bayanin lafiyan shi to lafiya lau yake in ma ba ku gan shi ba to ni na gaya muku lafiyan shi lau wasu ramuka ne ya zauna a gida yake tattoshewa ina fatan mun gano wannan da kyau shi za ku gaya masu je mage su haƙura ba sai sun je ba sa'ilal maula subhanahu muna roƙon Allah maɗaukin sarki an yi waffiqal jami' lima wa yarda Allah ya datar da kowa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi wa an da khutana ko matakan da muke ɗauka Allah ya saita mana shi lima fihi izzul islami dan abin da ke cikin shi na ɗaukakan addini wal musulmina wa nusratul musulmina, ya taimako ga musulmi wa ya hafaza biladana wa biladil musulmina. Allah ya tsara garinmu da garuruwan musulmi min udwanul mu'taddina mu'taddina daga ƙetare haddin 'yan ƙetare haddi wa hikidul haqidina da masu mugun nufi wa an to ana ma saudiya mugun nufi balantana ku wa an yuwaffiqa wilata amrina Allah ya datar da shugabanninmu ila ma fihi alkhair lil biladi wal ibadi ga abin da yake alkhairi ga garin da kuma 'yan garin jama'a kun ji aikin da ake ku dan ka kula da gari ba kula da yan gari ba kayayyakin banza ka zo kai mai gida fenti ƴan cikin gidan suna jin yunwa mai kai ka ba su abinci ka kankare falastan jama'a <laughs> ba gara wannan ba an zo an ma ka fenti ya sha dulux komi ya ji amma da kai da matan kuna canjiri na daukan ku saboda yunwa ba gara a kankare filasta har ma a faso wasu bulan ba amma kawo muku shinkafa Allah ya sa dace khairul lil biladi wal ibadi innahu jawwadun karim Allah mai yawan baiwa ne mai karamci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad tsira da amincin Allah sabbata ga Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da iyalan gidan shi da sahabban shi baki ɗayan su al-muallib as-sudais imam wa ra'is al-haramain Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi to jama'a wannan shine muqaddimar littafin nan karatu na gaba za mu tashi khutatul kitab ya tsarin yadda aka buga littafin yake ake gudanar da shi karshe sai kuma mu zo mu je fasalin farko har yau wai abin da muka faɗa wanda daga muƙaddiman nan da hukuma za ta aiki da muƙaddiman nan kadai daga shafi na biyar zuwa na goma shafi biyar kacal ina gaya muku abin da za ta yi na fara ta'addanci na da yawa subhanakallahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu